wadda muke wa lakabi da madubin al'umma kamar yadda kuke ganin yanayin tattaunawa da muka yi da babban bakonmu a wancan satin to a wannan lokacin ma mun zo muku da babban mawaƙinmu babban mawaƙinmu masu kallo su so su ji sunanka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana shu'aibu abdullahi sani wanda kuka fi sani da s aliyasu yawa to shu'aibu barka da zuwa cikin wannan shiri namu mai suna daga mawaƙanmu barka to s a jasu za mu so mu ji takaitaccen tarihin ka ta bangaren waka to takaitaccen tarihi na dai shine na fara rubutun waka tun 2006 so amma dai ban fara rerawa ba irin buga ina ganin ni ban ma zan yawa so wuki na ya ba mun gwiwa wai sai na ni ma zan yi na cika ni hoki ba lalle yawa waka sai ce in ji dai zan yi so haka dai muka dai ban fara rera waka ba sai 2009 to 10 haka sannan na fara rera waka na je har fara irin bayan ta je studio irin gaba na na dan ina ji kai ba zan iya ba so ina ganin mutane ni an yi ma zan iya waka haka dai ina jin tsoron amma haka na shiga ne da na ina ina fitowa kin irin masu sa mutum ya ji karfi zai iya ma iya din eh. ina ma ka ce ai wannan haka ta yi daɗi wa yawa irin abokai a unguwa ana ai ta yi daɗi ta yi daɗi na ga to ai ashe ma zan iya yi tunda na ma irin mutum haka amma dai raina ne dai ba zan iya ba su mm. kuma shi yau na raina ana ce ai ta yi daɗi mm. so haka dai ina yi tun ana ta gudan haka zuwa wani lokaci ma sai a ce ai an ji waka ta bara ma a zo a ban waka in mm. tun dai hakan tun irin ma ina ganin ni har za a zo ban kuɗi ma waka ta rana wani cire dubu goma ya ban waka an ce a ah, wani mutum da yake sokoto haka dai na je sokoto dalilin waka a lokacin ma ita ce waka aure na ta farko ya ɗauke na zuwa sokoto ai shine mawaƙi na ga a ah, shi ma mawaƙa dai suna abu na ana tafi na ana mawaka ni na ga lokacin ma waka ta ma za ma iya ji mm. sai na ga an tara biki a wurin haka ana muli wata lokaci ai ka burge ni duk da irin makamacin ruwan nan bayan na da waka dalilin waka na je Niger dalilin waka na je ga sunan dai abubuwa da yawa mm. alhamdulillah gaskiya a tarihin waka zan muke ga abubuwan ga kuma dai abubuwan da aka samu cikin da mm. to shin an taɓa rubuta maka waka ne ko kuma kai kake rubuta ko kuma kana rubuta wasu eh gaskiya dai rubuta wasu amma ni ba ta rubuta ba. gaskiya yau wato ne ya jawo hankalinka har ka shiga harkar waka to abu ne mai tsawo ko in ce takaitacce tun da dai so ake aishi a takaice abin da ya jawo ra'ayina shine ni ma ina so in ba da gudunmawa cikin wannan sana'a kamar yadda nake ganin yayyanmu iyayenmu zan ce suna cikin wannan sana'a to ni ma cikin yadda Allah Allah ya bani wannan fikirar na ce to ni ma bara dan aika saƙona ma'ana misali ba da gudunmawa ta a ciki ma'ana in faɗakar in nishaɗantar kamar yadda iyayenmu da yayin suke wanda suka wuce da wanda suke yanzu cikin yadda Allah to wani irin waƙoƙi kake yi eh to waƙoƙin da nake yi in ce miki kusan kowace waƙa ina yi ina waƙar soyayya waƙar siyasa waƙar suna duk dai wata waƙa ba wani waƙar da ba na yi gaskiya to amma a cikin waƙoƙin wanne ka fi ƙarfi a ciki waƙar soyayya waƙar soyayya gaskiya gaskiya ne to wani irin mataki kake so ka kai a wannan harkar waka da kake to ai <laughs> wanda ka gani a cikin wannan layin ita ga dauko to dai abu biyu ne zuwa duk wanda ga ya fito so yake da yardar Allah ya kai inda yake so kai misali wanda ga ya fito so yake a duniya a ce kashi shi ma an san sa a wannan layin ma'ana ba abin da mawaƙi ya fi so mawaƙi ko ɗan fim ya fito a ce wani ne ko a ji ka a gane a ce wani ne to na san duk wani mawaƙin duniya bai da wani yankuri kama wannan ita kuma magana harkar ko kuɗi ko wani abu wannan lokaci ne kuma a hankali hankali za a samu abin da ake so cikin yadda Allah gaskiya ne masha Allah to a cikin waƙoƙin da kake yi za mu so mu da kaɗan rera mana ko da baiti ɗaya ne mu ja irin waƙoƙin da kake yi a waƙar yabo ko a waƙar soyayya ko a waƙar siyasa wanda kaga dai ya fi maka a zuciyarka to ai kowane mu kawai sai dai in kin ban dama kin ban zaɓi sai na yi wanda ni yake so na to ai mana ta soyayya baiti ko amshi baiti baiti ko zan shekaru ai baiti ai amshi ai baiti to shikenan akwai ta waka tare da zan iya cewa masoya na wasu sun santa wasu kuma to majalisi zan ce an san da zai sosai misali ko ko ta waka da tawa da na yi ta a shekarar da ta wuce na yi bidanta ma wadda nake cewa na ɗauta wa na riga duk wanda ya bi ni kanta bai cinye ni ba aha ina son waƙar nan masha Allah wannan shine amshin waƙar kenan eh. to kana yin bidiyo ne ko kuma iya audio kawai kake gaskiya majority ma mutane sun fi ganin da bidiyo hmm. amma ina yin audio kuma yanzu yin bidiyo na wani gaskiya gaskiya ne to masha Allah to masu kallon mu kun je na yin tattaunawa da muke da S a jasu za mu je hutun takaitaccen lokaci to masu kallon barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kamar yadda kuke ganin yanayin tattaunawar da muke da s ajasu mai waka to a yanzu mu ci gaba da dora tattaunawar da muke da shi to s ajasu mun ji yanayin waƙoƙin da kake to za mu so mu ji wani irin kalubale kake samu a harkar waka tun daga farkon fara waka har yanzu da kake ciki mm, to gaskiya ba ma wai a harkar waka kaɗai ba duk wata harka ta duniya in har za ka cimma nasara sai ka haɗu da kalubale Eh, gaskiya ne to duba wanda zai ce ka biyo wannan layi in dai wanda ya san wannan layi ne na harkar waka ba ma waka kaɗai misali mu ɗauka malamai da duk wani da a ce in dai za ka fito a ce kai ne wani suka haɗu da kalubale su gaskiya akwai ƙalubale ka da yawa akwai kuma nasarori da su amma dai yanzu kin magana kalubale mm. su kalubale babu da za ce misali wata kuma za ka yi farkon kalubalen da samu bangaren iyaye su fuskanci ma ina ka dosa su sun fuskanci ni na sha wuya kafin su gane ma me kake da farko wadance miki lokacin da nake son fara waka na samu mahaifiyata ina masu fara waka ta ce ina na yan fara waka ina malami kuma ce zan koma waka ku gane sun ce to ai waka ba wani abu ba ita ma dai kamar a cikin wancan ilimin ne zaka ɗebi wani ka ƙara miƙa mutane misali idan a harkar malinta za ka koyar da mutane ɗari to a harkar waka za su kai kamar mutum dubu ɗaya a tunanin kenan so farko dai bata fahimta ba a hankali a hankali na haƙura da waka so ita ce mu take ce mu ai ya kamata wani waka da kace ai ta yi bincike ta gane cewa wani matsala ne zan iya fara mm. su da wannan dama da wannan na fara waka su bayan wannan kalubalen da mahaifiya sai kuma na mutane mm. a ce wani ce girman kai gare ka saboda kana waka wani ya kalle ka da wani wani kira ma ya zagi kan ya ga aikin ka wani kuma ya kira ya bi ka mm. su da irin wannan ana fuskanta wani ma zai ma kirarin sai na ga bayan wani wani ma zai ma kirarin sai na kashe wani ma zai kirarin mu ga ya sai ma ka ci gaba akwai wanda ma ya ci ma yi min kirarin shi in dai waka ce mutum kuma ba su ji waka ta ba sai gashi cike da Allah gashi a gidansu ma an kira ni an bin waka hmm. kuma na yi ina wakar lokacin da nake bikin da ɗan wasu ce take waka nake wa nema waka bikin sai gashi inda abun yi min daɗi ba shi ba ba ƙannansa ba kuwa suna rawa kuma suna ji waka har zuwa ake cewa turama sai na to a gidansu ma ai na wuce mutum uku balle ma a duniya su so wannan abun ya tsaya mu a harkar waka gaskiya mm. to amma kuma yana ganin cewa hakuri yana kawo komai tun daga shi a gidansu ma da shi kuma kuɗi ya dauka mun ba kyauta ba mm. kuma ya kira ni har ina da wakar yana mun liki mm. to kin ga kamar na yi tiribar abin da yake faɗa mu a baya da na dauki abun a wannan kin ga kamar sai na dauka cewa ni kuma a raina cewa in Allah da sinayar cikin ɗagin gidan abin na samu gaskiya ne masha Allah to wani irin nasarori ka samu a wannan harka ta sana'ar waka gaskiya na samu nasarori nasarorin shi misali ba a najeriya kaɗai ba in kika tafi waje misali irin gabon algeria niger caji gabon sau duk gari irin wa'annan misali mm. na da mutane za su ga fuskata su ce sun gano wannan ko kuma su ji waƙata su ce wani ne wannan sannan daga nesa wani bai taɓa ganin ka ba zai kira ka ce zai baka aiki ya baka waƙa ko kuma kai wani harkar kasuwa da kake da shi a dalilin waƙa bai taɓa ganin ka ba saboda ya ga ka waƙa kawai ya yarda da kai sannan banda mutane za su ga kai ce wani ka irin wannan nasarori dai ga sunan mun haɗu da manya manya 'yan siyasa 'yan sanda waye da harkar waƙa kuma da ka faɗi kalma ɗaya tafi wanda zai faɗi kalma goma saboda an ga ka waƙa kawai an yi da kai wannan ba bakar nasara ba bace wallahi matsayin wanda kuma wanda wani abin da kuɗi zaka nema ai ma mm. amma dalilin waka baka da kuɗin za a ce za a yi maka mm. wurin da za ga an tara mutum ɗari biyar an hana su shiga wuri kai kuma kana za a ci aiwa ne za a buɗa ma a baka shiga mm. wannan ba mana nasara ba gaskiya to masha Allah shi da Allah alhamdulillah wallahi wani irin shawarwari zaka ba wa mawaka wa'inda suke harkar waka da kuma wa'inda suke sha'awar su shigo wannan sana'a ta waka eh to gaskiya ni shawarwarin da zan ba su shine zan ce duk wanda zai shigo cikin wannan harka to ya kamata dole sai hakuri da abu biyu zuwa uku na farko sai kai hakuri kar ka sai kaga wa kanka hasada na farko wanda ka fisa kai kokari ka taimaka masa sannan ga mutanen da kake tare da su kar ka sai ka nuna masa kai wani ne ma'ana shine wanda ka fi ka taimake shi to wanda ya fi ka zai taimake ka ce a cikin yadda Allah sannan ka kasa akan ka cewa kai wani ka nuna ba kowa bane Allah zai taimake ka a ciki sannan misali ai wani ya bani gyara a cikin harkar ai na kamar na visa karka yadda ka ce a karka karban gyaran karba dalili shine wani ya ga wancan gyara ne in ka karba zai gyara maka aikin ka saboda kai ka visa ka ce ba za ka karba ba kamar faduwa ce in ka karba kai ne da nasara saboda kai za a saurara shi kuma watakila kafin ya zo wannan layin kai ka wuce wannan layin ya kamata a ce duk wanda zai shigo cikin wannan ko yake ciki ya kasance mai tausayin na baya ko na gabansa karka suke a ce wai kai dan kana ganin kamar kafuwa ne ba za ka shawara shawararsa ba wannan ma yana da kusa da mawaka da babba da koma ko mawai mm. ni shawara da zan ba mawaka wanda suke gaba da wanda suke baya da wanda suke sha'awar su shigo ya kamata mu zama tsintsiya maɗauro da ma'ana mu mm. taimaki junan mu mm. muka so junan muka zama equal kin gane muka zama tsintsiya maɗaurin maza cikin da Allah za mu samu nasarori a ciki akwai ci gaba a ciki daidar Allah to masha Allah wani irin saƙo za ka ba wa masoyanka masu sauraron waƙoƙinka gaskiya ina da shi ina da babban albishir ga na da masu sauraro waƙoƙina da kuma ma dai wasu akwai abin da na ba su taɓa gani wanda nake so sanar da su cikin yadda Allah a wannan shekarar da zamu shiga ta 2020 da dar a 2021 da yardar Allah ina da sabon fim ina da na saki wanda zan fara saki masu na wani wanda ne kaina a matsayin na mawaƙi kuma zan fara fitowa a fim na wada yadda Allah mai suna nasibi zan fara ɗaukar su a cikin wannan shekara bayan na gama su da yardar Allah akwai kuma sabon ah, albam ɗina mai suna waye gwani wanda shi zai fito bidiyo da audio da idan Allah dan duk masoya ba su audio ba kawai dai su bidiyon da audio wanda zan fitar da shi sunan album din waye gani mm. in Allah ya yadda masha Allah to za mu so kai salama da masu kallon mu to salama ta ga masoya da masu sauraron wannan tasha ta mai albarka da ni kaina shine ina ma fatan alkhairi sannan wannan fitattun da suke damun mana ƙasar ubangiji allah ya zauna da ƙasar mu lafiya allah ya ba mu ci gaba sannan shugaban mu allah ya ba su ikon tausaya mana mu kuma allah ya ba mu ikon musu shi ne sakona ga masoyana da duk wani mai sauraron wannan tasha to masu kallon mu kun ji yanayin tattaunawar da muka yi da s a jasu a nan zamu nannaɗe tabar wannan shiri ku jira mu sati yanzu.